haka take haka za ta zama labarin matasa kenan yan uwa matasa ni rake arimi da gora ta farida mamman muke muku lale marhabin farida da fatan daikin tashi lahiya Lafiya launi rakiki ina fatan dai 'yan uwan matasa suna sauraron mu so da kafa a duk cikin fadin kasar Nijar. Me kika kawo muna a rana yau? Haka ne gora a ranar Asabar da ta gabata a gaya matasan anguwar kwara take ta biyu sun bada gudunmuwar jini ga asibitin garin. A cikin tarihin namu na yau za mu gano wani dan shekaru goma sha tara mai rera waka a yamai wanda ake cewa El Phantom. A ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. matasa 31 da suka fi cancanta da suka kammala karatunsu a cibiyar koyon sana'o'i na garuruwan agadis da kuma cirozerin sun samu kayan aiki an gabatar da wanga bikin ne na kawo kayi a ranar talata goma sha shida ga watan mars na shekara 2021 a cibiyar horar da kasuwanci ta agadis ga rahoton musa mamman baiwa wa'annan matasa damar shiga shafin lamarin tattalin arziki shine manufar bayar da wannan tallafi a cewa cewar na Umaru shugaban ma'aikatar saka matasa shafin aikin hannu na harabar jiha ga batun horaswa ga aikin sana'ar hannu da fusa'a ta Agades. Ba wai ba da horon ba a haɗa ma waɗannan matasan kayan aiki domin su kasance masu dafawa na ci gaban ƙasar nan. A cikin wannan matasa talatin 31 sha shida na Agades ne a cikinsu 'yan mata takwas da wasu sha biyar na cigazirin su ma a cikinsu da 'yan mata takwas takwas a cewar su wannan tallafin tamkar wani abun sa rai ne gare su. A farko muna aiki ba tare da kayan aiki ba amma yanzu da muka samu kayan aiki za mu aiki da su mun ji daɗi sosai. Tela da kayan aiki aka ba mu. Zani aiki da su ina samun kuɗi ina biya ma kaina bukata da zani. Matasan da suka bar makaranta da wanda ba su taɓa shiga makarantar ba sun kasance tamkar wata barazana dalilin da ya sa kenan gwamnatin ƙasar Nijar ya girka wannan wannan tsarin na bada horo. A ranar Asabar da ta gabata a Gaya, matasa unguwar kwartagi ta biyu sun ba da gudunmuwa jini ga asibitin garin. Manufar ita ce na taimakawa marasa lafiya da ba su da jini. Ga fasarar rahoton Fadar Alo. Matasa kusan arba'in ne suka je suka ba da jininsu a ranar Asabar da ta gabata. Sani Madugu, shugaban waɗannan matasa ya ba da ƙarin haske. da taimakon jini mun ɗauke shi a matsayin taimakawa al'umma abu na biyu mun yi la'akari da marasa lafiya da suke zuwa asibiti suna buƙatar jini wannan aiki na matasan da ke na farko a gaya zai taimaka wajen ceto rayuka in ji babbar jami'ar ɗakin bincike a asibitin gaya madam bako hawa ina fatan kuma hakan ya ci gaba allah ne zai saka musu wanga kyautan da sun kai zai taimaka ma rayuka da dama yakuba Musa wani ɗan asalin gaya da ya zo da wani ɗan malati da ke fama da rashin jini nan da nan ya samu ledar jini. mara lafiya ne na kawo an ce min yana da karancin rashin jini ne na zo an ɗauki jini na an ce bai muna haka ne matasan kwartagi suka zo ba da taimakon su abun ya yi mana daɗi matasan wannan ƙungiya na tsinkayen sake ba da irin wannan taimako na ba da jini a kowaɗanne watanni uku tawagar masu sa ido ta jihar agadez sun fara wani horo daga goma sha uku zuwa goma sha hudu ga watar mas horarwa a kan haɓaka sani ga matasa masu sa ido na ƙaramar hukumar. Ga fasarar rahoton Anise Karim. A jimilce matasa sitin suke 'yan iskuta masu shekaru daban-daban da suka amfana da bayar da horon. Horon ya maganta ne kan jagoranci na kansa da kuma manufa ga rayuwa. Alkasun Mato mai kula da sadarwa na tawagar jiha ta iskut ɗin Agadez ya bayyana ma'anar fusa'ar. Domin wa matasa gwiwa yawa da muke aiki tare da su kullum da kuma samun magada masu tasowa muna buƙatar matasa da za su yi wakilci da suke shirye na ba da su a cikin al'umma da muka tambayi matasan da aka ba horon sun bayyana gamsuwarsu kamar haka. An gwada mana menene kungiyar Scout amma yanzu na fahimci abubuwa da dama bisa kungiyar. Wasu ayyuka na bada jini da na shara da kuma bada taimakon cimaka zuwa ga marayu za a gudanar da su 'yan kwanaki masu zuwa. A yanzu za mu yi magana a kan El Phantom, wani matashi da ke da shekara goma sha tara, mai yin waka cewa da rap da ke zaune a Nyami. Ya fara aikin sani yana da shekaru goma sha shida, yau yana ajin terminal ya bayyana yadda ya tsara sha'awarsa da karatunsa a wannan rahoton da Amina Abubakar ta shirya mana. Jafar Lawali Abba wani matashi ne da ke sha'awar rap ya soma ne tun yana ajin Turaziyam yana da shekara goma sha shida matashin ɗan rap ya bayyana dalilan da suka zuga shi rungumar wasar raye-rayen kaɗe-kaɗe. Rap abin da ya tura ne rap ne na ganin matasa masu fasa'a a ƙetare da suke rap na ce me yasa ba ni ba abin da yake iya amfana ta sai in ɗauka. To El Phantom wanda ya mutu ya dawo. Duk da baiwarsa karatun da yake baya bashi damar mai da hankali sosai ga rap kaka yake ƙoƙarin kulawa da karatunsa da wannan sha'awar tasa bari mu saurare Aleixi Kula da karatu da rap ba abu bane mai sauki akwai lokacin da kana auna sani ko jarabawa kuma a jajjabar ya kamata ka gabatar da wasa gaskiya babu sauki dole ka je wajen wasa da littattafan karatu domin yin tilawa. A somawarsa El Phantom Kulyomin yana samun goyon bayan amunnansa inda suke ƙara himanta shi wani abokinsa ya mana bayani kan baiwar da ke ga Jafar. Abin da zan ce ina son abin da yake yi yana natsuwa ya san abin da yake so ina ba shi kwarin gwiwa mu abokai ne tun can ajin sai md a primary duk da matsalolin da yake fuskanta el phantom bai da niyyar taka birki zai ci gaba da yin rap domin ko mafarkinsa shine ya zama shahararren dan rap Hukumar kallon kafa ta Afirka kaf ta dakatar da star General sai Saini Kunce da ke mai daga dukkanin wasannin kasa da kasa baya cika ka'idodin karbar bakoncin gasa a hukumance. Wani katsi ne ga magoya bayan mena saboda kungiyar ba za ta iya wasa ba a cikin ƙananan lokaci ba a kan filinta da kuma gaban taron jama'arta. A matsayin wani mataki na kwarai kungiyar ta yanke shawara na bada izinin wasanni biyu da za su gabata a ƙarƙashin tsarin kan 2020 don haka mena za ta iya yin wasa a gidan wasan da za ta yi da giwayen cote d'ivoire a cikin tsarin kan wasannin share fage na shekarar 2021 na rana ta biyar a wasannin share fage na kungiyar kwallon kafa ta kasar cameroon nan take za a tattar da babban filin na stade general sani kunce daga duk wasu gasa na hukuma na kaf da fifa har sai dai an daidaita shi da matsayin kasashen duniya to yanzu mun kawo ƙarshen labarunmu sai wani sati idan allah ya kai mu